Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 60, 49 da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa akan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. Kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a da yaushe a kuma ko'ina akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji mu ɗauke da shirin a bari ya huce, amma da farko ga labaran duniya. Jama'a barka da asuba da fatan an waye garin ranar Asabar tara ga watan Disamba shekara ta bakwai lafiya ga labaran duniya mai karantawa sarfi lahashin Gumel. An yi wa fadar White House cikakken bayani kan yiwuwar samun matsalar tsaro a sanadiyar amincewa da birnin Kudus a matsayin babban birnin kasar Isra'ila a hukumance da kuma yin sanarwa mayar da ofishin dakadancin Amurka zuwa can. Daraktan cibiyar yaƙi da ta'addanci ta Amurka mai barin gado Nicholas Rasmussen ya ce yayin da har yanzu jami'an leƙen asiri ba su bayar da shawara kan cewa ko wannan mataki da amurka ta ɗauka zai taimaka wajen cimma burin ƙasar ba an sanar da shugaban ƙasa donald trump kan sakamakon da ka iya biyo baya zanga-zanga dai ta ɓarke a wasu sassan ƙasashen larabawa da na musulmi kama daga iraki zuwa jordan zuwa lebanon zuwa pakistan da malaysia da kuma indonesia biyo bayan sanarwar da shugaba trump ya yi ranar laraba Haka kuma rikici ya barke a Isra'ila da yammacin kogin Jordan da kuma zirin Gaza inda Falastina suka ayyana ranar Juma'a a matsayin ranar bayyana fushi. A jiya Juma'a hankali ya kwanta a London da brasil bayan da Birtaniya ta amince da wata yarjejeniya kan fice wata daga ƙungiyar tarayyar Turai, wanda hakan ya zamanto sharar fagen tattaunawar da za a yi ta gaba kan al'amura mafiya wuya akan dangantakar cinikayya da ƙasashen ƙungiyar tarayyar Turan. da take marhabin da wannan cimma jituwa da aka yi jiya juma'a wacce tana da kare 'yancin sauran 'yan kasashen turai da ke birtaniya da kuma 'yan birtaniya da ke kasashen turai wacce kuma ta da tabbatar da tsaro kan iyakar Ireland ta arewa da kuma jamhuriyar Ireland. Firaministan Birtaniya Theresa May ta ce kowane bangare ya haƙura da abin da ya samu kafin a sanar da yarjejeniyar sai da mai ta amince cewa kotun kungiyar tarayyar turai za ta mutunta 'yancin 'yan kasashen turan da ke zaune a birtaniya zuwa ƙalla shekaru takwas bayan da birtaniya ta kammala ficewa a hukumance daga kungiyar tarayyar turan wanda haka aka shirya zuwa shekara mai zuwa haka kuma mai ta amince da biyan kuɗin ficewa mai yawa da ya kai kusan dala biliyan arba'in da bakwai zuwa dala biliyan hamsin da uku. To ana shan labaran duniya ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi Allah wadai da kakkausan harshe kan harin ranar Alhamis da aka kai wa ma'aikatan Majalisar Ɗinkin Duniya da ke aiki a ƙasar Jamhuriyar dimokuraɗiyyar Congo, inda aƙalla ma'aikatan wanzar da zaman lafiya 'yan ƙasar Tanzania goma sha biyar da sojojin Congo biyar suka mutu. da yammacin jiya juma'a ne mambobin kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya suka guna da wani taro a asirce domin tattauna batun harin bayan da suka yi shiru na wani ɗan lokaci domin tunawa da waɗanda suka rasa rayukansu baya ga mutanen da suka mutu sama da mutane hamsin sun raunata a harin da aka kai a arewacin yankin kivu inda ƙungiyar 'yan tawayen uganda da aka fi sani da adf ke a yankin wani jami'in majalisar ɗinkin duniya ya faɗa murya amurka cewa ana zargin cewa kungiyar adf na da hannu a harin na ranar alhamis a wata sanarwa da aka fitar jiya juma'a kwamitin ya bayyana jimaminsa da kuma ta'aziyya ga iyalan mutanen da suka mutu a harin da kuma gwamnatin tanzania da jamhuriyar demokaradiyyar congo sai kuma shirin wanzar da zaman lafiya a congo da aka fi sani da monasco china ta gargaɗi 'yan ƙasarta da ke zaune a pakistan da su ba a hankali tana mai cewa ta samu wasu bayanan sir da ke nuna cewa ana shirin kaiwa wani harin ta'addanci a pakistan ofishin jakadancin china da ke a birnin islamabad ya kafe wani gargaɗin da ba a saba gani ba a shafinsa na yanar gizo yayin da beijing ta saka hannun jari na sama da dala biliyan 60 a pakistan a cewar sanarwar da ofishin jakadancin na china ya fitar na cewa an fahimci cewa 'yan ta'adda na shirin kai hare-hare kan kamfanonin China da jami'ansu a Pakistan. Sai dai sanarwa bata bayar da wani cikakken bayani kan irin barazanar da 'yan ta'addar ba, amma ta yi kira ga dukkan 'yan asalin China da su inganta sha'anin tsaronsu, wato su tsagaita tafiye-tafiye da kuma gujewa duk inda taron mutane suke. sanarwar ta nemi 'yan kasar da su bai wa jami'an tsaro na 'yan sanda da sojojin pakistan haɗin kai su kuma sanar da ofishin jakadancin idan suna buƙatar agajin gaggawa ya zuwa yanzu dai jami'an tsaron pakistan ba su yi wani bayani kan wannan gargaɗi da wato da china ta yi ba jami'ai dai sun yi kiyasin cewa akwai 'yan ƙasar china kusan dubu ashirin da yanzu haka ke zaune a pakistan inda china kamfanonta ke gudanar da wasu ayyuka har kusan 300 a ƙasar. duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin a bari ya huce. masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na a bari ya huce. Wanda masu iya magana ke cewa shi ke kawo da rabon wani. Bari in tsakanin dan adai

da yanzu duwa ta harka sai kana da kuɗi kan gaba ka da girma sai kana da kuɗi ana janye huɗa saboda kuɗi kuma kan sabon harka saboda rashin girma saboda kuɗi. Tsakanin ɗan da tsakanin adam mu gani. da ana zara ido saboda kuɗi. Tsakanin da yana limshe ido saboda kuɗi. Tsakanin da wata hudda sai saboda kuɗi. Tsakanin ɗan da tsakanin ɗan adam jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan safiyar ta asabar da fatan an waye gari lafiya usmanu na fata an hmm. tashi lafiya lafiya lau alhaji iro Allah ka mana kuɗi masu albarka mai yawa masu albarka masu albarka eh. Eh, in ba su da albarka kuwa eh, su zaman su su zaman su Allah ya nisanta mu da su in ga masu albarka kana ta kidaya alhaji ibrahim guda nawa ne nan kace ban san yawan sa ba wallahi <laughs> to Allah sa mu dace amin summa amin marigayi Alhaji Audu wazirin dan duna da wannan waka ta to shi kuma sai tunda ya ce Allah ba mu kuɗi ga mu a raye to shi kuma Allah ya bashi dan bin rahama a ta amin summa mm. amin amin summa amin haka yawa ga dimbin gaisuwar fila bare huce nan zuwa ga Alhaji Bala Giwa Getso babban distributor na kamfanin simintin Dangote tare da Alhaji Ahmad Wasai daraktan mulki na karamar hukumar Gabasawa jihar Kano sai kuma Alhaji Umaru Mudi Kazawa min jibar da fatan kunanan lafiya sakon fatan alheri zuwa ga usman umar liman tare da amaryarsa hannatu yakubu inuwa wadda ake daura auren su yau asabar din nan da misalin karfe 11 na safiya gidan malam yakubu inuwa da ke bayan gidan alhaji baballa usman unguwar gwallaga a baucin yakubu allah ubangiji ya sanya alheri ga ɗan gaisuwa zuwa ga suleiman muhammad sai Bello Lipidi Jama'are tare da mai mu Fatima Hazara Umar mm. tare da aminu wuro bukar jada sai abubakar kalajanga jalingo jihar taraba sai kuma gaisuwar shamun ahmad tare da hajiya amina hamza babes sai ado abubakar wakil ko arda abubakar wakil zan ce mm. sai a tayar hashimu taraba mm. tare da injiniya abubakar hali sai ami wato <laughs> kaga zan mm. sake faɗa eh, suna tuntube eh. eh. haka bashir ahmad aliyu a birnin kudu sai ahmad adam muhammad gitte a kasar chadi sai nura bello daraja kasir gusau hmm. tare da mai sauraron mu abdullahi suleiman sai umar adamu girbo tare da ibrahim baba ali sai kuma gaisuwar musa hadirin asuba da magaram hmm. a can jihar ne eh, <laughs> jamhuriyar nijar na ce abu ne da jaja da jaja kwarai kuwa kamar ka sani <laughs> sai kuma gaisuwar mai sauraronmu nura haruna mai karfe dukkan ku da fatan kunanan lafiya kalau To amin amin to zan fara sakon gaisuwar fatan alherin ne zuwa ga Malam Balaraba Dutse da ke koyarwa a kwalejin kunce jami'ar Dutse ta gwamnatin tarayya. Sannan bayan wannan zan shiga shafinmu ne na eh, sada zumunci da ke shafin Facebook amma dandali ko majalisa bar ya huce ta can. Ah. Inda zan fara da sakon gaisuwar Nura Muhammad Inuwa sai na fi Muhammad ɗan jaji. da m nasir yahaya sai maryam yusha'u da kuma mardi adam sambo sai habiba umar da kuma abdullahi suleiman da aminu usman sai gaisuwar fatan alheri na bari huce zuwa ga abdullahab babawa chelsea da ah. kuma idris abubakar idris sai yaku nyam da kuma babba na muhammad gwamariya sai gaisuwar fatan alheri a bari hucin zuwa ga abdul hamidu sanusi a jamhuriyar nijar ne wannan sai ah. kuma gaisuwar fatan alheri na wani shima a nijar din isofo sole isofo san da yake da suke rubuta <laughs> haka mm. eh, sai kuma muhammad nasir awal da abdulkarim sa'idu rogo sai gaisuwar fata alherin abar ya huce zuwa ga adamu mai mato da kuma hussein zakar sai edith g abdullahi bayan gaisuwar fata alherin na abar ya huce sai kuma zuwa ga musa umar ya'u da kuma a ƙarshe usman umar yunusa wuna da hamisu idris adam da kuma Augustine taso andy moses sai sa sakashin ibrahim sardauna daga karshe zan da gaisuwar fata alheri na bari ya huce zuwa ga haja hafsat muhammad baba a ah. jihar kaduna shugaban wata kungiya ne ta mata da yara ah. sai mu ce muna miko sakon gaisuwa nan daga nan cikin abar ya huce don kama bari ta huce haka yake <laughs> da fatan kuma sun ji canji haka yake mm. mai fulata mai mai yano mai falgora da gwangwan garba na amadu mai makera mai tsara uban shehu mai sandu a mai ruwan babu mai rogo da bari da didi mai tura garba na amadu mai kargo garba uban gallo mai danga ki uban daje mai kadana mai jajaya uban abba mai barbaji garba na umaru mai ɗaran mai dattara uban shehu mai kwanya da tudun kaya da za mu je kara a sha harka. Ka ilimin boko yawa na na na digo Najeriya kuma na san shi Kaduna uban shehu a zamanin ya ke falmantari Kaduna ya yi kantoma garba na Umaru. yanzu Allah ya yi masa arziki gashi yana sarki a zamanin soja da kwasu zauna da firimiya sarki ya hau doki ni ma ya hau in ɗan tsaya sarki ya wuce gaba mu koma sai ya bawa ya zamanin na sarki na da rai idan wata azumi ya kwantara sai a aiko sarki na kira sai ko in ji kara ya gurin garba. In na je ya kai na masauki na daban kuma masauki yara na daban a masauki na an yi shirye-shirye ga tuwo mai nama inji na amadu ga ruwan sha inji uban bello ga fura mai nono inji uban daji ga ruwa sani garba ya aji yoga gasashen nama ya ajiye ya ajiye ya ajiye a waje ɗaya cin baɗa masu. Allah ya ji kansu baki daya. Akwai labarin da kace za ka bamu na liman. Eh wato ah, Baba ko ne yaban san shi ma akwai irin yan wannan labarin mm, Haka. Eh ah, liman ne ah, mahaifiyar liman ta rasu. Mm. shikenan aka zo aka dinga kawo irin gaisuwa a gaishe shi a mai taziya da sauransu hmm. to akwai babban mai kuɗin garin sai ya ce to ya kamata zai je ma liman gaisuwa hmm. ana ganin cewa ai kaga bai kamata batun da dai limamin gari da daraja haka kwarai hmm, da gaske yawa to aka je je gaisuwa da ya zo ya gama gaisuwa zai tashi ya tafi dan irin karkacewa ne ya zaro kuɗi a cikin aljihu ah, a ce to bari mu bari mu dan abin nan sai ya fara irga kuɗi ah. shi liman a tunaninsa ai sadaka dai da za a bayar ai kaga dai ah. kila aka irga 1 2 zuwa biyar goma ah. a miƙo irga irga ake ta irga gaba ɗaya ba an kusa ƙarar da bandar ɗin sai irga ake sai irga yana ta kirgawa ta kallo tun liman yana ga kamar shi za a ba da ya ga fa kida ta wuce rabin bandar <laughs> ya ce to ina gaba ta wuce wannan he mai da hannun shi ai da aka gama aka yago su sun kaɗan ya rage a bandar ɗin su cika kawai aka jaro mafi yawa Mm. sai aka ce masa to liman gashi a yi haƙuri da wannan ka san to waka da ka fara sa ta eh, kuɗi <laughs> ka kan da da kuɗi ya liman ya ce haba alhaji ban gana a yi haƙuri da wannan ba ai ko kai ka kashe a ina ya akar ta nan <laughs> wannan yan kwa ai ba wani matsala ba da magana a haƙuri da wannan da shi ne wannan waka tsakanin dan adam da kuɗi da kuɗi eh da shi yar ya fin dare eh, ya fin dare mm, da yake ya ga eh, abin da yawa ana ta kirgawa ya dauka za dan zaro ɗaya biyu a bashi alhaji me ya ba da haƙuri ai ko mm. kai ka harshen na iyaka take na ya ga dami <laughs> <laughs> eh shi ne nake tasa tunarin da nake ji to ka tuna mu mu ga ba shi kuwa mm. eh. akwai akwai wani labari da eh. wani ne naga ya sa a Facebook sunansa mm. Nura Haruna mai karfi shi ya sa mm. labarin na a eh, Facebook har har na dauki labarin nima na sa a shafi na na wata ce wai Hajiya mai rume tonan silili to fa <laughs> to me za ka tono wallahi saboda tirar da daga abin da nake nake dariya wato kaga kana ji ko aka ce wai ah, wata kotu ne ne ana sauraron ƙara jama'a sun cika makil sai alkali ya buƙaci wata tsohuwa ta fito domin ba da shaidar wanda ya kawo ƙara an sace eh. masa mota to da tsohuwan nan ta fito sai lauyan wanda ya kawo ƙaran eh. ya fito domin ya yi tsohuwa tambayoyi sai fara tambayar ta ce baba shin ko za ki mm. iya gaya wa kotu sunanki mm-hmm. tsohuwa ta ce ni sunana hajja mai ah, mm. mai tonon silili sai lawa ya sake tambayar ta ya ce to ko haja mai mai tonan silili kin san ni waye hmm. sai tsohuwa ta gyara tsayuwa sai ta ce eh mana na san ka ai tun hmm. kana karamin ka kai makaryaci ne ka iya haɗa waje ga da yaudara da kuma rashin iya magana ga gulma da kuma shaye-shaye da neman mata lauya jikinsa ya sanyi a cikin alamun cewa ya ji kunya sai je kusa da abokin aikinsa wato ɗaya lauyan eh, eh. sai ya ce ma tsohuwar babu wannan fakokin zan shi sai tsohuwa ta gyara mayafin da ke rataye a kafaɗin ta ce ta ce to ai gara kai ma akan wannan kai mai laifin shi dan <laughs> to kaga zai jama'a eh sai tsohuwa ta ci gaba ta ce ah, ta ce gara kai ma akan wannan domin wannan kam ai asalin cikakken da kiki ne shi da shegen son jin gulma ga kuma munafunci ta ce kai bari ka ji yanzu haka yana cin amanar matarsa da wasu matan banza guda uku kuma ɗaya daga cikinsu ma matar ka ce lantana biyar matar hilau ya ja maka shi ma yawa tana rufe bakinta sai alkali wanda tun da aka fara shari'a dai alkali bai ce uban ba yana kallo ne yana jira tukunna alkali yana ji yana ji sai kira abin nan Eh. sai kira waɗannan lauyoyin guda biyu ya ce kai ku zo nan ah, sai ah. zo kusa da shi tukuna eh. ya ce ku matso kusa da ni suka mm. matso kusa da su sai saukar da murya ya ce eh. ya ce kun san Allah eh ya ce kun san Allah <laughs> ya ce duk shegen da ya kuskure ta mai wannan tsohon ko ta sani yana <laughs> daure shi <laughs> wato tabbas ya shiga uku sai na sa an kwace masa lasisin sana aiki ba alkali ba gaskiya <laughs> <laughs> to to shirin naka ciki da gaskiya wuka bai kamata ta huda ci ba <laughs> wai Allah ne kai Allah eh to wallahi da la kada wani eh, eh, ba kun fara an wani san shi an wani san shi <laughs> kafin kuma a zo a ce shi ma alkali ya abin nan ne ai kai ya sa eh, kada kada kada wani ya kuskure ya ce ko ta san ne wai Allah kai wai ta a wancan satin ne na ku dan tuno na fara lokacin kamar na fara dan tsinka ma wani labari yanzu ne ya faɗo min a rai hmm. na, na, na wata wadda na ce ta, yi maganin kawunta mai mata masifa kullum. Mm, haka. Ai kullum ya sa ta gaba. Mm. bala'i kala-kala mm. fada kai komai ta sai ya sa ido san yan mata kuma ba sa son haka haka ya eh, ta ce a wannan ai da wannan zamanin ya fito san yanzu tun da ana ta magana eh, kallon wayan mutane mata da miji ya zama tashin hankali waye waye to sai ta ce to shikenan ina son maganin shi a zai kawai ta je ta sa ta wayar shi yana bacci sai ta tana da lambobi biyu hmm. kawai sai ta canza sunaye ta sa sunan na mace ta sa hmm. wance mai kaza sai ta faɗo sunan batsa hmm. inkiyar sunan kenan e sai ta sake faɗa ɗaya sai ta saka sai ta sai lambobin guda biyu ta ce kaga sauran matar shi ta mun faɗa to wai shine ai kawai ita tana can kwance sai dai ta ji ana ta damba kawai <laughs> Eh. <laughs> yawa eh wace ce dan ta kasan tana yana can ɗaki ashe ita tana nan dakin ta kawai ta ke ta kira lambar ah. ni ne matar ta daga ta ga a'a wance mai kaza mm. ya riga ba a'a ya shahara haka eh. tana ajiyewa ta dan hakuri shine ta sake dannawa mm. ta ɗaya wani sunan ya kara fitowa ta kira da ɗaya lambar ke mm. ta sake ganin wani sunan wata macen kuma da ba za tsaya ai kawai ai a takaice ita ta zo ta raba faɗa <laughs> sai da aka gama faɗan wai shine kawun yake ka ji min mata fa ni ban san hawa ba ban san soka ba shine ya ta raɗa kawo da ka daina min masifa irin ɗaya daga cikin nima ramawa da nake da <laughs> kaga ta kanta kiyama laili ya <laughs> ce amma ni kawo Allah ya ya kusa yan kata wannan ta zama <laughs> hajiya baba mai eh, mai manafunci eh, wannan ba da tunan silili ba ce ita wannan mai manafunci ce wani alƙali ya ce ga ya ce wallahi in gudu je da ya ce ta eh, san ni to ni da shi wallahi duk wanda ya tambaye da ya ce ta san ni to wallahi ya shiga uku mm. masu sauraro za mu da sa'a baya lokaci ya kawo jiki ce makon gobe da Allah ubangiji ya nuna mana a madadin Usman Ahmad Kabara Ibrahim Alfa Ahmed ke cewar sai mun ganku a mako mai zuwa. Eh kar fa ka tona kai ma kar ka tambayi ko an san mu. <laughs> baka ba ka shiru baka tsira ba in kai yawan magana baka tsira ba in ka yi faɗa ba ka tsira ba in ma ka ki faɗan ba ka tsira ba. Mai gani

yankun aishan ba ku tsira ba in ke Aishan ba ku tsira ba. Dole ma da na yi waka ban tsira ba. Kai mu lura da harkar duniya saboda na shiga To madalla, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo da wani sabon shirin in Allah ya yarda inda za ku ji mu ɗauke da shirin ƙaramin sani. yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashen hausa na murya amurka ni nazir ahmad hausawa ke cewa a huta lafiya naga waɗansu suna kin yan waɗansu suna san yan uwa